a gaskiya idan Allah Ubangiji ya sa na zama shugaban ƙasar Najeriya ko dai shida kan bala'i dole ne mu karfafa maganar tsaro ni na san matsalolin matasa mutane ba tsoron Allah talauci ta mana katutu birni da ƙauye wa billahi na kare da ƙasar nan ni ban yadda ma akwai mutum da zai gyara ƙasar nan ba a mazaunin karan matashi idan aka ce yau ka zama shugaban ƙasar najeriya me zaka fara yi kan bala'i to har ga allah kin ga wannan kasan gyararsa sai allah saboda ne ya yi yawa mutane ba tsoron allah wannan kasa sai addu'a ya fi karfin gyaran mutum kasan nan sai addu'a ni ban yadda ma akwai mutum da zai gyara kasan nan ba sai dai kawai duk kasan mu tare mu koma ga allah amma duk wanda ku yarda da shi wai ce miki wai shi zai yi kokari ya gyara kasar na harga Allah sai in ce ma ya cika baki ne kawai saboda abu ya dabarbare hidima na san kai na san zuciya da abubuwa sun shiga ciki kuma sun yi yawa sai dai mu je mu ci gaba da addu'a kawai yar uwana amma ka sai mutum baya faɗan abu sai in yana da dalilinsa kamar yadda ka faɗa gyaran najeriya haka ne sai ubangiji to amma ko me dalilin kan da yasa ka faɗi haka eh to ai dalilin ai ko a satin nan da ya wuce ba kin ga shugaban masu yaƙi da cin hanci da rashawa ba shi ma an kama shi da almandana ba to kuma wanda aka yi ta faɗa a kansa ana cewa mai gaskiya ne shi shekara hudu da wasu 'yan majalisu yau gashi kuma an kama shi da laifi shi ma an ce na cikin rashawa an sa wani mutane suna cewa to hala shi ma ko wancan ne ko ba wancan ba an sa duka wanda aka saka babu wanda jama'a suka yi ba to kin ga kuwa duk mai hankali ya dole karya da hidima na kasan ya kuma barwa Allah komai kamar yadda na fahimta dai malam mai salatu ka karaya na kare da kasan nan wa billahi na kare da kasan nan burin kasan nan yanzu in dai Allah dai sai da ka koshi to ka gode wa Allah kai ne mai arziki wallahi in ka koshi kawai kai ne mai arziki in yau ka koshi yau kana da arziki baka da tabbas gobe to shine gaskiyar maganar ka Najeriya Shin idan aka ce yau ka zama shugaban ƙasar Najeriya, shin me za ka fara? Eh to alhamdulillah a gaskiya idan Allah Ubangiji ya sa na zama shugaban ƙasar Najeriya da farko shine don fara miƙa godiya na masu wa ta'ala da ya bani shugabanci na mutanen Najeriya da farko abin da nan fara shi don fara duba ɓangaren lafiya na biyu in dawo kan ilimi sannan na uku shine in karfafa maganar tsaro domin idan har allah ubangiji ya sa man kula da fannin ilimi da mu samu ragowar jahilci a cikin matasa kuma za mu samu ci wanda shi cigaba da ilimi ake yinsa idan babu ilimi babu cigaba gaba shi yasa dole in karfafa ba da karfina ta maganar ilimi sannan na biyu haki ne dole in kula da lafiyan yara da maza da mata da manya da yara dole ne wannan shi ma yana da ɗaya daga cikin abubuwan da yi ina zama shugaban ƙasar najeriya sannan magana nan uku shine wannan hali da ake ciki a yau mun shiga wata yanayin da ba mu taɓa tsammanin za mu tsanci kanmu a ciki ba kuma ba wani abu bane wanda ke cikin duhu kowa ya sani maza da mata manya da yara sun san halin da ake ciki a yanzu na rashin tsaro da talauci da ta'addabi jama'a to wannan na farko dole ne mu karfafa maganar tsaro domin a samu yawan security a cikin al'umma shine zai bamu zaman lafiya wanda ko da wani ya zo da wani zalunci idan allah ya sa akwai tsaro mai karfi ba ma zai samu dama ba wannan kenan sannan maganar talauci da ta mana katutu a yanzu talauci ta mana katutu birni da ƙauye manya da yara maza da mata kowa ya san halin da ake ciki a yau an waye gari abin da za a ci ma in an ci na safe ana tanin na rana in an ci na rana ana tanin na dare in an ci na dare ana tanin na safiya kullum aikin kenan talaka bai da wani aiki ya tunanin abin da za a ci to kin ga abubuwa ya riga da talauci ya sa rashin tausayi ya shiga zukatan mutane kowa yana rike da abin da ke sa baya kaunan ya saki to kin ji wani abubuwan shine idan har Allah ya sa ni na zama shugaban kasa wani abubuwa duk zan yaƙe su zan yaƙe su sosai ciki da waje birni da kauye zan shiga a yaƙe su to shine ai kice ni matashi ni na san matsalolin matasa da gara gara to ni na san matsalolin matasa kuma ni na san me yake tafi a cikin matasa tun da ni matashi ne yanzu da har ya zama na faɗa abin da ke ciki na wani dai iya ji ya kwaikwaya ta yi wayar riga shugabancin ƙasa duk da ne riga shugabancin ƙasa dai aiwatar da ni abin da ni na rai arena kuma na tsara arena to kamar da kace da ka inganta matasa to su tsofaffin mu fa ya da ka da su ai kowa da shaida, kowa da shaida, da izinin Allah ai baran basu abai ba su ma amma dai matasan su ne kan gaba tunda su ne suke da jini a jika Sai abin da za mu iya kawo muku kenan sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu za ku je mu ɗauke da sabon shiri. A madadin wanda ya shirya mana shirin Sani Hamza Funtuwa sai wanda ya tace mana shirin Usman Dadi SK sai kuma wanda ya ɗauka mana sauti Abubakar AKA. Ni ta ku har kullum Aisha ta Isa Muhammad Aisha Sarari nake muku fatan alkhairi sai wani lokaci idan Allah ya kai mu.